Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan la'asariyar wadda ta yi daidai da karfe goma sha ɗaya na safe agogonmu na Washington DC. Yusuf Aliyu Harande ne tare da Murtala Faruk Sanyinna muke gabatar muku da shirin a yau Asabar 20 ga watan Yuni shekara ta 2020. Kamun ku ji abin da muke tafa da su bari mu fara da kanin labarai. Batun sanya abin rufe fuska domin yaƙi da yaduwar coronavirus na ci gaba da rarraba kan Amurkawa. A daidai lokacin da ƙwararru a fannin kiwon lafiya ke cewa sanya takunkumin fuska na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin rage yaduwar cutar ta COVID-19. Mutane goma ne aka ba da rahoton sun ɓace bayan da wani kwale-kwale mai injin ya kife dauke da masunta goma sha shida a ruwan ƙasar Indonesia. takaddama na ƙara zafafa tsakanin kasashen koriya biyu a yayin da koriya ta arewa take shirin aikewa da takardun sakonnin nuna kin jinin kudanci zuwa kasar koriya ta kudu kanin labaran da muke tafa da su kenan sai a gyara zama bayan labaran duniya idan muka waiwaya taskar rahotanni za ku ji halin maraici da babbar jam'iyyar apc ke ciki kana muna tafe da rahoto akan halin tsaro a najeriya da makociyarta nijar. Duk bayan waɗannan muna tafi kuma da shirin a dawo lafiya wanda Baba Yakubu Makeri zai gabatar muna. Amma duk kamun mu kai ga waɗannan sai mun fara da jin halin da duniyar ta wuni. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran duniyar. Batun sanya abin rufe fuska domin yaƙi da yaduwar coronavirus na ci gaba da rarraba kan Amurkawa yayin da wasu ke ganin ya waje ba su rufe baki da hancinsu idan za su fita wasu ko suna yawo abinsu ba tare da rufe fuskarsu ba. To sai dai magajin garuruwa tara a jihar Texas suna ba da muhimmancin gaske akan sanya takunkumin fuska har suke aikewa da sakonni ga 'yan jihar suna kira gare su da su rika sanya takunkumin a cewar rahoton jaridar Washington Post. sakonnin na nuni da cewa cutar na ƙara yaduwa yayin da asibitoci ke daɗa cika ƙwararru a fannin kiwon lafiya kuma sun ce sanya takunkumin fuska na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin rage yaduwar cutar ta covid-19 shugaban hukumar lafiya ta duniya who tedros ghebreyesus ya ce yaduwar cutar na kara ta'azzara inda ya ce an sami sababbin kamuwa da cutar fiye da 150 a faɗin duniya a ranar alhamis wanda shine adadi mafi yawa da aka taɓa samu a rana ɗaya tun da cutar ta ɓarke a watan Disamba. Mafi yawan sababbin kamuwa da cutar suna yankin kudancin Asiya da gabas ta tsakiya. Masu zanga-zanga sun karya wani mutum-mutumin janar da ke babban birnin kasar Amurka na Washington DC, kana kuma suka cinna masa wuta. Lamarin ya uku ne a ranar da ake bikin tunawa da kawo ƙarshen bauta a Amurka. a yayin da kuma ake ci gaba da zanga-zangar kin jinin wariyar launin fata biyu bayan kisan george floyd masu zanga-zangar na kallo sa'ad da mutum-mutumin na albert pike da aka daddaure da sarkoki ya kare daga mazauninsa ya faɗi ta baya wanda ya haifar da tashin kura shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo sun nuna cewa akwai 'yan sanda a wurin to amma ba su yi kokarin hanawa ba shugaba donald trump ya kira magajin garin birnin na washington dc da 'yan sanda yana korafin cewa ba sa yin aikinsu mutane goma ne aka ba da rahoton sun ɓace bayan da wani kwale-kwale mai injin ya kife dauke da masunta goma sha shida a ruwan ƙasar indonesia kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ya ruwaito jami'an ƙasar sun bayyana a yau asabar hukumar bincike da agaji ta ƙasar ta indonesia ta ce kwale-kwalen ya daki wata babbar igiyar ruwa ne kai tsaye a ranar alhamis kusa da tsauni mai aman wuta na anak krakatau mai magana da yawun hukumar agajin muhammad yusuf latif ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa an sami ceto mutane shida a raye yayin da ake ci gaba da neman sauran mutane goma da har yanzu ba a gansu ba yana mai cewa masuntan sun yi kokarin ninkaya ne zuwa wani tsibirin da ke kusa ayarin masu ceto na indonesia sun ci gaba da neman waɗanda hatsarin ya rutsa da su a yau asabar karancin ingantattun ayyukan kariya a teku sun sa kasar ta indonesia take fuskantar matsalolin yawaitar hatsarin jiragen ruwa yanzu bar mu je ga rahotonmu na farko babbar jam'iyya mai mulki a najeriya ta apc ta shiga cikin halin kakanikayi tun bayan samun rashin jituwa tsakanin shugaban jam'iyyar na ƙasa adams aliyu oshomale da wasu jigajigan jam'iyyar Jam'iyyar ta fara tangal-tangal tun kamun zaɓe mai zuwa, wanda a cikin satin nan ne wata kotu ta tabbatar da dakatar da shi. Amma har yanzu ana iya cewa akwai sauran rina a kaba dangane da wa zai jagoranci jam'iyyar. Nasiru Adamu elikaya ya mana bin kwakwab akan halin da jam'iyyar ke ciki. jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta naɗa mukaddashin mukaddashi hilad eta ya jagoranci jam'iyyar biyo bayan rashin lafiyar mukaddashin da ta naɗa tun farko a biola ajimobi wanda har aka yaya ta cewa mare ya yi halinsa in za a tuna apc ta naɗa tsohon gwamnan oyon a biola ajimobi ya rike shugabancin jam'iyyar bayan dakatar da shugaban jam'iyyar adam oshimole da kotun ɗaukaka kara ta tabbatar naɗin na tafiya daidai da bukatun akasarin shugabannin jam'iyyar da ke mara baya ga oshimole wanda sabaninsa da gwamna godwin obasaki ya sanya gwamnan ficewa daga apc zuwa pd pdp tuni shi kuma mukaddashin sakataren jam'iyyar victor giadom ya ayyana kansa a matsayin shugaba bisa umarnin kotu inda yake da goyon bayan masu kin jinin mulkin oshimole kuma tuni giadom din ma ya ce ya soke shirin zaben fidda gwanin jam'iyyar a ido yana mai buɗe kofa don obasaki ya samu takarar mataimakin shugaban jam'iyyar na arewa maso gabas mustapha salihu na daga waɗanda suka shigar da kara don kawar da oshimole daga kujera tsohon gwamnan oyo ya yi replacing ni a da ya bari daga ekiti eh, wani ya yi replacing wani daga east wani ya yi replacing wani daga East na maganar wannan ina tabbatar maka ba a yi mitin din nan ba ba wanda ya zartar da shi kawai abubuwa ne wanda suke so su kara kawo rigingimu a cikin jami'a kuma ba za mu yarda ba duk wanda zai so yi wani abu zai kashe jami'an nan ba za mu yarda mu bi shi domin an ce in kana wanka ma ka ce yi dauke ma ba za ka bi shi ba don an ka bi shi tsara da kai ma za a ce kai ma mahaukacin ne abinda suke so mu yi a fasa jami'an nan ba za mu yarda ba yanzu dai za a iya cewa ta tabbata jam'iyyar APC za ta ci gaba da tafiya karkashin jagorancin mukaddashi kafin sabon lamari da ka iya faruwa tuni lauyan Gyadon ya ce duk wani mai bayyana kansa a matsayin mukaddashin shugaban APC ba Victor magiya don ba to yana hakan ne bisa saba umarnin kotu sakataren walwala na abc ibrahim masari ya bayyana dalilin da yasa suka hana obasaki zaben fidda gwani da nuna hakan bashi da nasaba da warware mu baya asa ga oshimole takardun da ya nuna ma hukumar zaɓe shekarar shida lokacin da tsaya zaɓe ya ce ya shiga university ta ibadan a shekara ta dubu ɗaya da da da tara saba'in uku ya gama a tara da da saba'in shida hankali bai iya ɗauka mutum ya je yana da credit uku uku a ce ya samu direct entry a wannan lokacin kuma a ce ya yi digiri cikin shekara uku kuma yanzu ya zo ya ce ya gama wannan jami'a a shekara ta alif dubu ɗaya ɗari tara da saba'in da tara sai muka gayyato juna advocate of nigeria suka bincika makaranta ta ce musu bata san shi ba kuka zo suka ce zai wannan mutum bai cancanci tsayawa zaɓe ba magana a ce wai mun hana shi ba muka hana shi tsayawa zaɓe ba shi hana kai shi tsayawa zaɓe. Ibrahim Masari abinda ake cewa inda suna shiri da shi shugaban jam'iyyar Adam Soshin da ba abin da zai sa a gano yana da matsala wallahi tallahi ko suna shiri adam oshimolu bai isa ya lullaba wannan abun ba wancan karan ma ipdb ta samu takardun ta shigar da kara a makare ne abin da ya sabin nashi ga yanzu kawai ba za su kara yadda su yi filin case ɗinsu out of time ba dan majalisar wakilai na inuwar pdp daga zamfara shehu ahmad ya ce suna farin ciki da shigowar obasaki jam'iyyarsu kuma yana hango pdp za ta karbe ido daga apc na sa idon za a bari talaka su zo su kansu shari'a su jefa ƙuri'a a a kirga babu nan da wata jam'iyya za ta ci ido wanda ba pdp ba laziman idan za a yi zaben nan to pdp za ta kawo ido bisa ga abubuwan da suka wakana na rashin haɗin kan su shugabannin ma apc kansu na rashin adalci su bayananne su ɗauki wannan su sa nan su ɗauki wannan su sa nan tamkar yadda ake sa kuɗi aljihu in kana da kuɗin ka za ka isa aljihun dama ko kana isa aljihun hagu ko kana aljihun wando ko aljihun gaba a zahiri in ji masana masu sharhi kan lamuran siyasa duk wannan dambarwarar na da nasaba ne da shirin zaben uku. lokacin da shugaba buhari zai kammala wa'adi na karshe da batun wanda zai gaje shi kuma ana ganin uban jam'iyyar bola tinubu ke harin tikitin jam'iyyar da taimakon oshimole a matsayin shugaba inda yawancin gwamnonin apc da suke ɗaukar hakan murkushe su ne ke ɗaukar matakin hana hakan tafiya salun alun a irin wannan dambarwar ta shugabanci da shugaba buhari ba kasafai yake sa baki ba shin apc za ta iya ci gaba da mulki bayan 2023 nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya a gaida sarkin yaƙi nasiru adamu alhikaya yanzu kuma bar mu labaran duniya kashi na biyu kasar koriya ta arewa tana shirin aikewa da takardun sakonnin nuna kin jinin kudanci zuwa kasar koriya ta kudu a cewar kafar yada labaran kasar a yau asabar kamfanin dillancin labarai na kcnc ya ce fasatattun 'yan kasar ta koriya ta arewa suna kammala shirye-shiryen kaddamar da rarraba takardun a koriya ta kudu wannan dai shine matakin mai da martani na baya-bayan nan da koriya ta arewar ta ɗauka wanda kuma ya sami kakkausan suka daga koriya ta kudu a yayin da tankiya tsakanin kasashen biyu take kara ta'azzara ma'aikatar haɗin kai ta koriya ta kudu ta faɗa wata sanarwa a yau asabar cewa matakin koriyar ta arewa na aikewa da takardun abu ne da za ta yi sa na gaske kana ta yi kiran da ta dakatar da wannan yunkurin kasashen biyu na koriya da a fakaice suke faɗa da juna bayan dakatar da yaƙi a wani sulhu a shekarar 1953 a yanzu sun kwashe gwamman shekaru suna yakin cacar baki da takardun sakonnin nuna kin jinin juna dangantaka tsakanin kasashen koriyar biyu ta kara tsami watanni biyu bayan rushewar yarjejeniyar sulhu da aka yi a hanoi tsakanin shugaban koriya ta arewa kim jong-un da shugaban amurka donald trump 'yan fafutuka da shugabannin addini suna gudanar da wani maci a yau asabar domin bayyana matsaloli da bukatun talaka a amurka an shirya za a gudanar da gangamin ne a gaban fadar shugaban kasa ta white house to amma kuma annobar coronavirus ta tilasta masu shirya taron gudanar da shi ta hanyoyin tarukan zamani na intanet masu shirya taron sun soma shirin gudanar da shi tun shekaru biyu da suka gabata inda suke neman mai da hankali a kan damuwar talaka da kuma nuna wariyar launin fata da ake yi kaikaice a amurka tare da taken da aka yi ta bayyanawa a fadin amurka da wasu sassan duniya biyo bayan mutuwar george floyd wanda ya mutu bayan da wani jami'in 'yan sanda ya danne masa wuya da gwiwa na tsawon mintuna tara mutane matalauta sun bayyana halin rayuwa da suke ciki a gangamin na kafafen intanet waɗanda kuma ake yadawa kai tsaye a kafafen yada labarai daban-daban haka kuma masu shirya taron na mai da hankali akan taɓarɓarewar yanayi da muhalli a ƙasar wanda kuma yake shafuwar al'ummomin talakawa dr william j barber da reverend dr liz J. harris su ne suke jagorantar gangamin yayin da masu karbar sa suka hada da tsohon mataimakin shugaban kasar amurka algo da danny glover da john fronda da david oelo da wanda sykes da kuma debra messing. Masu sauraro labaran duniyan kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Za ku iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata ko kuma bibiyar mu a shafin yanar gizo na Facebook, Twitter da Instagram ko kuma shafinmu na voahausa.com. Yanzu kuma bar mu je ga sauran rahotanninmu. Tsaro shine ginshikin ci gaban al'umma, ƙasa nahiya da duniya baki ɗayanta. A duk lokacin da aka rasa shi, to an rasa komai. Hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ɗauki azamar kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a ƙasar. Haruna Mamman baƙo na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Ministan tsaro na jamhuriyar Nijar Profesor Isufu Katambe ya kaddamar da wata ziyara ta kwanaki masu yawa a cikin jihar Tawa, musamman arewacin wannan jihar da ke iyaka da kasar Mali, inda aka kai hari a ranar 30 ga watan jiya a sansanin ɗan gudun hijira na Intikan inda mutane uku suka mutu. Daga bisani ministan ya kai ziyara wa rundunar shara da ke kakkaɓe dukkan masu miyagun ayyuka a wannan yankin. Bayan ziyarci ta ziyarci wa soja da ma hilayen sabka da tashi na jirage a wannan yankin ministan tsaro professor isufu katambe da ke tare da rakiyar gwamnan jihar tawa da mukarrabansa haka ma da mataimakin babban hafsan hafsoshin soja na jamhuriyar nijar ya yi wa askara wanda ke wannan yankin jawabi kamar haka tsari mai yawa gare mu domin mu zo mu gana da ku wannan ko domin mu kawo muku jinjina ta musamman da shugaban ƙasa shugaban hafsoshin sojan ƙasar Alhaji iso Muhammadu. Wannan jinjina ta shugaban ƙasa kun cancance ta saboda a baya-bayan nan askarawan jamhuriyar Nijar suna ba da mamaki wanda duk duniya take ambata kuma kamar yanda na ce a zagayen da muka yi a can baya shugaban ƙasa ya ɗauki dukkan matakan da suka cancanta domin ba ku kayan aiki isassu kuma na zamani domin ku gudanar da ayyukanku a cikin tsanaki kuma abinda ya shafi kayan aiki an yi ababe da dama a kai kuma za a ƙara yin wani abu kai wani ɗan jarida da ke wannan yanki cewa da gambo adamu da na tattauna da shi akan wannan ziyarar ta ministan tsaro a jihar tawa cewa yi babu shakka zai karawa askara wanda ke wannan yankin da ke gwabzawa da 'yan ta'adda da ke kutsuwa daga ƙasar mali kami a cikin ayyukan su na tsaron ƙasa kasan shi wannan dan talaki to ranar da shugaban kasa ya kira shi ya dora mishi wannan mukami na zama minister de la defense to bai yi kasa a gwiwa ba kowa ya ga irin kokari wanda yake ta yi domin ganin an kyautata ma su jami'an tsaro ni a wuri na ziyarar shi a nan cikin jihar tawa inda ke da rundunonin jami'an tsaro ba ta zo mini ba zata ba kuma ba za ta bani mamaki ba saboda na san irin yadda shi kan kanshi yake son abin a zuciya ta saboda haka kuma ka san shi jami'in tsaro duk abin da zaka bashi ka kawo shi ka aje shi ga wuri ka bashi ka aiki matukar kai da ka aje shi din nan ba za ka zagayo ba ka ga shin wai a cikin wani hali yake ka zan ba za su yi maka irin yadda kake so a yi maka ba amma matukar suna ganin magabatan su suna zuwa suna ganin su suna ba su kwarin gwiwa to su kuma nan za su zage damce ko ma menene ko mi ta ka zama ta zama yanzu haka dai ministan na tsaro na ci gaba da wannan ziyara duk inda askarawan kasar suke a cikin wannan jihar tattawa haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to allah ya ba mu zaman lafiya a duniya baki daya allahumma amin ita kuwa rundunar sojojin saman najeriya ba ta yi ƙasa a gwiwa ba wajen ganin ta samar da tsaro da taimakawa al'ummar da take baiwa kariya wakilinmu Muhammad Nasir daga jihar Sokoto. ya yi mana da ƙarin bayanin halin da ake ciki a yankin. Rahotannin da ake fitowa daga yankin sabon birni ta jihar Sokoto a kwanan nan na aikata ayyukan ta'addanci ne da kuma matakan da ake ɗauka domin shawo kan matsalar. Amma wannan karon labarin ya sha bamban mai rundunar mayakan sama ta Najeriya ce ta je yankin da ayyukan kula da kiwon lafiyar al'ummar yankin kyauta. A yadda likitoci na rundunar sun gudanar da binciken lafiyar al'umma na yankin akan cututtukan da suka hada da hawan jini zazzabin cizon sauro ciwon haƙura ciwon idanu tare da bayar da magani kyauta ga jama'a haka ma an rarraba gidan sauro da abinci da kuma wasu kayayyakin amfani ga jama'a wannan dai wani karimci ne na babban hausan mayakan sama muhammad sadiq abubakar na amincewar da ya yi a gudanar da wannan aikin musamman bisa ga la'akari da halin kunci da jama'ar yankin suka shiga sakamakon ayyukan ta'addanci da suka fuskanta da yake dama rundunar sojan najeriya na aikin samar da zaman lafiya a wannan yankin to ko wannan aikin na kula da lafiya na da alaka da aikin na samar da tsaro wannan ita ce tambayar da nema kwamandan mayakan sama da ke nan sokoto group captain bello garba yana da shi kwarai da gaske saboda kaga muka yi wannan mutane za su san mu mun zo nan ne saboda su ko muna so mu taimake su ne za su samu kwanciyar hankali su zo su sami mu inda akwai wani abun za su iya gaya mana wani zai taimaka mana mu kawo zaman lafiya nan kaga sai mu yi wannan abun mu taimaka saboda in ba mu samu haɗin kansu ba zai wuya mu iya a kaddamar da abin da muke so mu kaddama a nan. Gwamnatin jihar Sokoto ta yaba da wannan jan namijin kokari na rundunar sojin sama tamkar da kwamishinan lafiya kuma shugaban kwamitin yaƙi da cutar nan ta corona a jihar Sokoto Dr. Muhammad Ali Inname ya tabbatar. to wannan abin kuma yana da taimako kwarai da gaske domin idan an ka lura wayannan likitocin hauru da kuma masu kula da ido ba a fiye samun su ba a nan ƙauyukanmu. an fi samun su ne sai mutum in yanzu kana son ka sayi gilas dole ne sai ka je sokoto amma yanzu gashi an kashi nan kusa ga al'umma kuma za su amfana insha Allah. Wannan dai ba shine kawo na farko ba da rundunar sojin sama ta gudanar da irin wannan aiki amma wannan aikin na musamman ne bisa ga la'akari da halin kunci da jama'ar wannan yanki suka shiga to ko yaya jama'ar da aka yi ma wannan aikin suka ji sunana ajiyan gobir to ni na zo da ciwon kasala jiki eh, an duba sun bani magani sun ci kuma bayan sati biyu in na je da ni jikina in saki dawa in zo in same su ah, muna godiya sosai sojoji muna musu fatan alheri muna fatan Allah shi kara taimaka musu sunana Hadiza Ibrahim ina fama da matsalar ciwon haure da kuma typhoid eh an bani magani ce ubangiji Allah ya saka da alkhairi mun gode Muhammad Siraju matsalar to alhamdulillah an kawo ɗauki kuma mun ji daɗi kwarai sai madubin da aka bani gwargwado da insha Allah ba matsala. Muhammad Nasir murya Amurka daga Sokoto, Najeriya. To Allah ya kyauta. Masu sauraro kada dai ku manta shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya kuma makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. kiran a dawo lafiya zai ci gaba ne da kawo muku tattaunawa da kwamandan hukumar kiyaye hatsara ta kasa shiyar jihar Nija ko kwamanda Ishaya Jowal Dagwa wanda ya faro mana bayani akan matakai da hukumarsa take dauka kan kiyaye zirga-zirgar motoci a wannan lokaci da hukumomi a Najeriya suke kokarin dakile yaduwar cutar coronavirus ta hanyar hana zirga-zirga daga wannan jiha zuwa wancan. A makon da ya gabata bakon namu ya mana bayani ne akan matakan da hukumomin kiyaye hatsara a Najeriya ke dauka kan masu taki dokoki cikin hanya da na tuki a wannan mawuyacin lokaci a don haka bari mu tashi daga wannan bayani da yake mana a makon da ya gabata to za ka ga waɗansu sun yi dakon kayan abinci sai ka ga kuma sun ɗiba fasinja sun ɓoye daga ciki sun nema eh, tampol sun rufe waɗannan fasinja ɗin maimako a rufe abinci sai a rufe fasinja sai ka ga suna kokarin wucewa ka tare su su ce maka a ai su kayan abinci ne amma idan ka lura da kyau sai ka ga akwai akwai mutane a ciki so waɗansu irin waɗannan wanda muka yi katari da su mukan kama su sai mu ko mu sauke fasinja ɗin a kai su eh, ma'aikatan ah, asibiti inda za a je a killace su mm. na wannan kwanaki goma sha hudu kafin a san yadda za a yi za a yi da su ko kuma mu kai su gaban gaban ah, kotun wannan kotun tafi da gidanka domin a san cewa a ga cewa an ladabtar da su sannan akwai kaman adadin motoci da kuka kama don kwanaki na ga kaman an nuna hoton wasu bus bus masu tarin kaya haka ko sun fito ina ne mun ga nan kun nuna su a hotunan su kamar irin wannan motoci kaman guda nawa kuka kama eh lokacin da muka fara waɗannan da aka fara sananta dokan a nan mu a nan cikin mina akwai bosses guda biyu da muka kama wanda suka fito daga kano makare da kaya da kuma fasinjoji sun yi tafiyan dare suka suka zo nan da sassafe allah ya sa jami'an mu suka lura suka samu suka kama su to waɗannan guda biyu a nan sannan banda wannan akwai da dama wanda kamar da na faɗa mukan kama tare da sauran ma'aikata a kai su gaban gaban kulliya so ba zan iya gaban kotu ba zan iya gaya maka adadin waɗannan motocin ba domin suna nan da dama yanzu kwamanda menene wani kalubale kuke fuskanta a wannan aiki a wannan yanayi na covid-19 gaskiya babban kalubala da muke fuskanta shine rashin rashin haɗin kan jama'a wannan abun gwamnati ta fi da wannan dokoki din domin dukkanmu mu jama'a ne mu ga cewa mun sira an sira daga wannan abun amma sai ka ga cewa mutane da dama eh, basu basu ko basu fahimci ba ko kuma taurin kai ne gare su ko menene zan ce za ga cewa suna ga kaman wannan eh, dokoki da gwamnati ta fi da shi domin ta takura masu ne waɗansu kuma suna ga kamar a'a ana wasan yara ne da yake abin bai zo kusa da su ba waɗansu kuma ga sunan ya kala-kala abubuwa saboda haka muna rokon jama'a masu sauraron mu su sani cewa waɗannan abubuwa fa eh, wannan batun covid-19 ɗin da gaskiya ne sannan kuma gwamnati tare da shawaran ah, masu ilimin ah, lafiya suka suka fidda waɗannan dokoki ɗin domin taimakon kowannenmu saboda haka muna rokon jama'a a yi hakuri a ga cewa waɗannan dokoki ɗin an bi su yadda yadda ya kamata ina amfanin ka samu dukiya sannan baka da lafiya saboda haka ah, duk dukiyar da muke neman samuwa idan ba mu da lafiya ba za mu ci moriyanta ba saboda haka muna rokon jama'a a yi hakuri a bi waɗannan dokoki ɗin idan ya zama dole ka fita da mota ka sa takunkumi idan ya zama dole ka yi amfani da, da, motanka ka san namban mutane da za ka ɗiba a cikin mota ɗin kada ka ɗiba mutane fiye da abin da aka faɗa a ɗiba biyu a baya fasinja guda ɗaya a gaba da direba shikenan mutane hudu a cikin a cikin karaman karaman mota shikenan sannan manyan motoci dama ba yi su don ɗiban mutane ba na dakon kaya ne so a saya akan akan waɗannan yayin da aka yi waɗannan za mu ga cewa zai zama da taimako a gare mu. To masu sauraro a nan ne muka kawo ƙarshen hira da muke kawo muku da bakon namu ko kwamanda Ishaya Joel Dagwa shugaban hukumar Road Safety Amina. Sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shiri mai ƙayatarwa. muna mika godiya ga wakilinmu na jihar Neja Mustapha Nasir Batsari da ya tattauna da bakon namu. Kamar yadda kuka sani wannan shirin da yana bibiyan harkokin kan hanyoyi ne a kasashe masu tasowa da ma wasu kasashe da suka ci gaba tare da jin ta bakin hukumomin kiyaye hatsara a fadin duniya musamman ma a kasashen mu domin manufa ɗaya wanda ita ce kiyaye yawan hatsara da rage yawan mace-mace da raunata bayan Allah wanda a ƙarshe yakan kai su ga nakasa ta dindindin a rayuwarsu. Dalilin haka sashen Hausa da murya Amurka da shirya a dawo lafiya na kira ga kowanne ɗaya bada da gudunmuwa ga kiyaye hatsira a duk inda ya samu kansa ta hanyar biye wa dokokin hanya da kuma jan kunnen masu tukin ganganci wanda ka iya jefa rayuwarka cikin hatsari. Yan kunne ya ji gangan jiki ya tsira. Yanzu a madadin shi ba namu ko kwamanda Jowal Dagwa shugaban hukumar road a jihar neja da wakilin mai mustapha nasir batsari da daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka musamman ma hailu hali da ya daidaita mana sautin shirin baba ya koma kere ne daga nan washington dc nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya. kwa gaida Baba Yakubu Makeri. Daga nan kuma sai shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. To Yusuf a takaice batun sanya abin rufe fuska domin yaƙi da yaduwar coronavirus na ci gaba da rarraba kan Amurkawa. yayin da wasu ke ganin ya waje ba su rufe baki da hancin su idan za su fita wasu ko suna ta yawo su ba tare da sun rufe fuskar su ba to sai dai magajin gari tara a jihar texas suna ba da muhimmancin gaske akan sanya takunkumin fuska har suke aikewa da sakonni ga 'yan jihar na su yi kira gare su da su rika sanya takunkumin a cewar rahoton jaridar washington post kwararri kuma a fannin kiwon lafiya sun ce sanya takunkumin fuska na ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin rage yaduwar cutar ta covid-19 masu zanga-zanga sun karya wani mutum mutumin janar da ke babban birnin kasar amurka na washington dc kano kuma suka cinna masa wuta a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar kin jinin wariyar launin fata biyu bayan kisan george floyd shaidun gani da ido da kuma hotunan bidiyo sun nuna cewa akwai 'yan sanda a wurin to amma ba su hana yin hakan ba shugaba donald trump kuma ya kira magajin garin birnin na washington tare da 'yan sanda inda yake korafin cewa ba sa yin aikinsu. su mutane goma ne aka bada rahoton sun bace bayan da wani kwale-kwale mai injin ya kife dauke da masunta goma sha shida a ruwan kasar indonesia kamar yadda kamfanin dillancin labarai na afp ruwaito jami'an kasar sun bayyana a yau asabar hukumar bincike da bada agaji ta kasar ta indonesia ta ce kwale-kwalen ya daki wata babbar igiyar ruwa ne kai tsaye a ranar alhamis kusa da tsauni mai aman wuta na anak krakatau koriya ta arewa tana shirin aikewa da takardun sakonnin nuna kin jinin kudanci zuwa kasar koriya ta kudu a cewar kafar yada labaran kasar a yau asabar wannan dai shine matakin mai da martani na baya-bayan nan da koriya ta arewa ta dauka wanda kuma ya sami kakkausan suka daga koriya ta kudu a yayin da tankiya tsakanin kasashen biyu take kara azzara yan fafutuka da shugabannin addini suna gudanar da wani maci a yau asabar domin bayyana matsaloli da bukatun talaka a amurka an shirya za a gudanar da gangamin ne a gaban fadar shugaban kasa ta white house to amma kuma annobar coronavirus ta tilasta masu shirya taron gudanar da shi ta hanyoyin tarukan zamani na intanet masu sauraro da takaitattun labarin muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima cikin shirin mu na karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamaru karfe takwas da rabi kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji mu ɗauke da wasu rahotannin. Yanzu a madadin abokin aikin nawa da ya taya ni gabatar da shirin Murtala Faruk Sanyin na da sauran abokan aikinmu sai Hailu haile da ya taimaka wajen haɗa muna sautin. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan gundumar Columbia. Peace salam.